Na tuba na daina waƙar zagi, in ji Aminu Jeton mai waƙar Bora Uba. Ba zan ƙara auren Adam ya zango ba, in ji Maman A yayin da ake tattabarwa kan wasu mawaƙa da ake zargi da ɓata tarbiyyar al'umma a jihar Kano, wannan mawaƙin na garin Jos ya yi irin abin nan da ake cewa idan ana yi wa mai uwa faɗa, kai maraya ka kunne ka amfana. Inda shi ka mai fito ya bayyana wa duniya daga yau shi ya daina waƙar zagi. Aminu ta Town ya rike salon wakar Ashariya ne a wakarsa, inda yake sarrafa tumaguzawa yana mai da ita cikin wake, wanda ya ce shi nashi salon kenan. Domin a cewa shi in ba haka yau ba za a sanya na yi ba. Domin kowane fanni akwai waɗanda suka ɗauka suka yi shura a ciki. Inda ya da misali da fannin waƙar soyayya, ya ce su Umar M Sharif da Sani Ahmad sun masa nisa. Waƙar sarauta sarkin waka da ala sun ɗauka sun masa nisa. Waƙar biki su kwanja da Ali jita sun masa nisa. Amma fannin wakar zagi ce ba wanda ya ɗauka a wata hira da muka yi da shi a shekarun baya. mawakin ya shura da waƙarsa da aka fi sani ta Bura Uba da kuma sai kin ci uwar ki suitina. Sai dai a jiya kwatsam sai aka ji mawaƙin yana bayyana shi fa ya tuba ya daina waƙar zagi domin shi fa ya duba ya ga duniyar nan mutuwa ake yi. Ga dai waƙa a bakin mai ita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani suna na Aminu Jetam. Mai waƙar Bura Uba na san wasu sun san waƙar. yau na zo duniya ne zan gaya wa duniya cewa na tuba na gane abin da nake ba abu bane mai kyau na koma ga Allah na daina waƙoƙin banza da nake yi saboda billahi lazi la ilaha illa huwa mutuwa ake yi na rantse da Allah idan na mutu ana kunna wannan waƙoƙin to kokin aljanna hannun ubana yake an bu da ni ta wuta na rantse da Allah jama'a na tuba astaghfirullah wa atuba ilaika ya Allah jama'a in kuka sake jin waka ta ta fito billahi lazi kasida ce ashe he ya da barna muke a kasa ba mu sani ba muna ta lalata 'ya'yan mutane muna ta abu ana tsinuwa mu ban kaga mutum na son waka, mu ma dan iska ne ashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah na gode ma da ka an karar da ni tun ban mutu ba yanzu da na mutu sai a kunna waka bura uba mun take yan bura uba kutuma bura uban amma ko da mala'iku sun ci bura ubana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a kunnu in kin yadda mun haɗe ni da ke sai na a uzu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a a sama addu'a ni aminu jeta mai wakan bura uba a da na ce na daina waka kowace iri in ba ban annabi muhammadu ba ce ko nawa za a ban kuma insha Allahu the next video na da zai fito za ku ga babu wannan gashin zan aske shi na gaji Allah ina roƙonka da kyawawan sunayenka Allah dan sama dan ƙasa Allah dan soyarka da Muhammadin Rasulullahi Allah ka yafe min duk waƙoƙin ɓarnan da na yi Allah dan sirrin da ka a cikin ayatul kursiyu Allah ka yafe min jama'a billahi lallazi na tuba kan ma canja sana'a wallahi canja sana'a zan yi ashe waƙan nan da muke duk haramun ce ko da yake akwai waƙe na addinin musulunci babu kiɗa amma duk abin da za a sa ganga a ciki an ce ta haramta Allah ya fi mana don darajar annabi Muhammadu duk wanda ya sake hawa wakata ta da ne na bura uba a TikTok Allah isa wallahi ban yafe ba a nan kuma jaruma amina uba hassan ce ta samu tattaunawar kafar yada labarai ta bbc a hausa cikin shirin sana daga bakin mai ita inda ta amsa tambayoyi da suka shafi sana'arta da rayuwarta a cikin tambayoyin da aka yi mata an tambaye ta yadda ta tsinci kanta a fim fina-finan da ta yi alakarta da adam iya zango yadda aka yi suka fara haduwa adadin lokacin da suka ɗauka suna soyayya kafin aure Ana aka tambaye ta ko za ta koma ɗakin shi nan gaba amina ta bada amsa da a'a kai tsaye ba tare da dogon tunani ba hakan ya ɗauki hankali duba da akwai haihuwa tsakaninsu kuma uwa ta kan so ta koma gidan uban 'ya'yanta amma ita sai ta ga kawo nuna rashin buƙatar haka ko me ya zafi ga da yadda tattaunawar ta gudana ruwa din na ɗauka a gidan danja ah, kawai ni tun da aka gaya min ah, rol na ji kawai amin because role ne na yariyar da aka mata ta ta dawo daga kasan waje tana jin kanta irin dai wannan abin to ina sa irin role haka suna na Amina Uba Hassan an haife ni na tashi na girma a garin Kaduna na yi primary school dina uh, a Entire Star Primary School a nan Kaduna na zo na secondary school ina a queen amina college kaduna sai na yi polytechnic a kaduna komai dai a kaduna ne <laughs> ana kira na da ma da kaz sunan ɗana ne yadda aka yi na tsinci kaina a masarautar kanyar nan um, titi ina karama ina son acting kullum muna gaban tv muna kallo so akwai wannan so na acting din to allah dai bai yi ba sai yanzu na yi wani special appearance a wani fim na sani danja mai shayi da aka yi a kaduna sai gidan danja shine wanda mutane suka sani sosai sai kuma uh, wives bai fito ba na two effect empire Eh, to a na haɗu da shi na gama secondary school ba daɗewa ba muka haɗu a gurin bikin wani ɗan fim shi ma abakar hanta a nan muka haɗu daga haɗuwa muka yi deciding a lokacin muka ji muna so muna son juna muna so mu aure wata biyar bayan haɗuwar mu aka daura mana aure shikenan shi ne mahaifin haidar ɗana haidar ba wani lokaci sosai ba kawai just seconds wani kwalliya nake sosai ba so lokaci kaɗan ƙazafi na in zama director wata rana ah, yadda aka yi maka rabu ƙaddara Ah. Kalar da na fi so? Ina son baki. Ah, ya, baki. <laughs> eh gaskiya saboda ba na son farin namiji. Eh to haɗa ma a film sana'a ce idan shi zai ni ban da matsala da shi.